Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa Sweta 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin canza wasu 'yan sandan a canza wasu 'yan sanda wurin aiki a can kuma jamhuriyar Nijar ministan kiwon lafiya ne Dr. Idi Kalla ya ce za su sa kafan wando ɗaya da duk wani ma'aikacin da aka kama yana an san na goro ka yi wa maniyacin aikin hajji alluran rigakafi sai kuma usman ahmed kabar zai shigo da shirin sannan na kasa ba kasawa ba sai babu yakubu makeri da muke nan tare da shi ya kawo muna labarun da suka ɗauke hankulan jaridun gana gana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka donald trump ya ce ma'aikatar sojin amurka ba za ta amince da wanda ya canza jinsinsa ya yi mata aiki ya yi ma ma'aikatar sojin aikin ba a kokari da yake yi ya soke shirin da shugaba barack obama ya sanar da shi a shekarar da ta gabata a jerin bayanai da ya ta yi ta hanyar sadarwar twitter trump ya faɗa a jiya laraba cewar bayan shawara da manyan hafsoshi da ƙwararru a fannin aikin soji zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsi su yi aiki da rundunar sojan ƙasar trump ya rubuta cewa ya kamata rundunar mu su mai da hankalinsu waje guda kuma su tabbatar da yin babban galaba kada su ɗora wa kansu daukar ɗawainiyar kuɗin kiwon lafiya da kuma wannan shiri na canza jinsi trump bai yi ƙarin bayani ba akan makomar waɗanda suka riga suka canza jinsin jinsinsu suke aiki a ma'aikatar sojin amurka wanda yawansu ya kai dubu hudu a cewar wata cibiyar nazari ta rand corp a wani gefe kuma attorney general amurka jeff sessions ya bayyana ƙararra cewa ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa saboda matsin lamba da yake sha daga shugaba donald trump sai dai ya ce zai yi abin da zai kwantar da hankalin shugaban trump ya ci gaba da matsin lamba a kan sessions a jiya laraba a wasu sakonnin twitter guda biyu da ya yi wata tambaya yana cewa mai yasa attorney general bai kori daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi mai riko da ake kiran shi andrew makebi wanda matasa ta samu makudan kudade na gudunmuwa na yaƙi neman zaɓe daga 'yan jam'iyyar democrat a bara a lokacin da take takara a jihar virginia trump ya bayyana rashin jin daɗin sa ga sessions da farkon wannan makon amma ita kuwa mai magana da yawon fadar white house sarah huckabee sanders ta faɗa a jiya laraba cewa idan shugaban ƙasa ya nuna rashin jin daɗinsa ga attorney janar hakan baya nufin ya yi murabus waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyoyi masu fafutuka sun ce fidda madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rick marshall a cikin shirin samar da zaman lafiya a yankin na nuna sudan ta kudu za ta ci gaba da kasancewa a cikin yaƙi ministocin kasashen waje daga kasashen afirka ta gabas sun faɗa a ranar litinin cewa ba za a gayyaci rick mashar a ganawar samar da zaman lafiyar da ake yi ba wacce za ta karfafi yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin 'yan tawayen da kuma gwamnatin sudan ta kudu suka ce sun amince a wannan shirin samar da zaman lafiyar bangarori masu gaba da juna za su turo da sakonninsu da kuma wakilansu ciki har da rick marshall din amma dai sun ce ba za su gayyato shi don kansa ba a cewar ministan harkokin wajen kasar habasha da ake kira wakne gabayehu a ƙarƙashin wato ko kuma a karshen taro na ministocin da suka yi a babban birnin kasar sudan ta kudu juba wuni guda bayan amincewa da fara muhawara akan shirin kiwon lafiyar amurka sanatocin republican sun sha fama a jiya laraba wurin gabatar da tsari wanda yake da muhimmanci da zai iya soke shirin kiwon inshorar lafiya na tsohon shugaba barack obama duk da yawan matsin lamba daga fadar white house a shekaran jiya talata ne wasu wakilai na jam'iyyar republican suka su tara suka haɗa kai da wakilan democrat a majalisar dattawa suka kada ƙuri'an kalubalantar shugabannin republican na yin yunkurin wato kawar da dokar na kiwon lafiya na obamacare ya maye gurbin wato su kawo wanda zai maye gurbinsa wanda zai rage rawa da gwamnatin tarayya take takawa a tsarin kiwon lafiyan ƙasar. a jiya laraba aka kada kuri'a a zauren majalisar dattawa inda masu kalubalantar dokar da za ta soke na kiwon lafiyar obamacare suka samu rinjaye da kuri'u hamsin da biyar a kan waɗanda suke nema a kauda obamacare wanda su kuma sun samu kuri'u arba'in da biyar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro da batun sauya wasu 'yan sanda wurin aiki da sufeta janar na 'yan sandan najeriya ya ba da umarnin a yi musamman a yankin abuja da kaduna domin inganta matakan tsaro tsakanin kaduna da abuja ga hassan maina kai da karin bayani a cikin wannan rahoton edikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce Sufeta janar na 'yan sandan kasar ya ba da umarnin a caccanzawa duk 'yan sandan da ke aiki akan hanyar da ta hada Abuja da sauran jihohi farawa daga Zuba a nan Abuja zuwa Kaduna da Zaria. sanarwar da ta fito daga hedikwatar 'yan sandan kasar ta ce wannan ya biyo bayan karuwar ta'asar masu garkuwa da mutane ne da kuma 'yan fashi da makami musamman kan hanyar abuja zuwa kaduna kakakin 'yan sandan najeriya jima moshut ya min karin bayani wannan canji zai kawo sabuwar kwarewa don tabbatar da samun nasarar shirin sintirin kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane akan hanyar kaduna zuwa abuja da aka kara ƙaddamarwa jiya ina son gaya ma cewar sufeta janar 'yan sandan najeriya ya ya mu kwarai ah, da lafiya da walwalar 'yan Najeriya kuma dama ka san a halin yanzu akwai sintirin haɗin gwiwa tsakanin mu 'yan sanda da sojoji akan wannan hanya. Wannan canji kuma zai gyara duk kurakuran da aka yi a baya don a tabbatar an gama da duk masu tafka aika aika na garkuwa da mutane akan wannan hanya. Amma tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmed bai amince da wannan sabuwar dabara na sufeta jar na 'yan sandan Najeriya ba. A duk inda ake da 'yan sanda irin wannan daɗewanka a waje yana sa ka zama expert ko kuma ka gwanince kan harkar da kake a wannan waje ko a alo akwai abin da ake kira expert opinion expert opinion shine idan ka daɗe kana yin wani abu yau da gobe yau da gobe kana yi to har idan kai kai wadansu shekaru da doka ya kayyade ce doka ya wannan shekarun idan ka yi shi to idan ka faɗi magana a kai ya zama ya daidai kotu ma za ta yi da wannan abu idan bidiyo ɗin waje ya daɗe a waje yana da kyau a ciki amma idan aka kawo sabo sai sabon dole sai ya zanna ya nazarin wannan waje mai samu samun galba yanzu da yake ake son a samu galba akan maganan abubuwan da ake ba manyan shugaban yan sanda ya kamata a cire ba ba wani DPO ko wani era commander aka ba ma wani report ko wani information da zai tashi ya je ya samu dan fashi da makami ko mai garkuwa da jama'a ya gaya mashi ba zai yiwu ba idan ana samun waɗannan abubuwan ma duka sai dai a samu a cikin ƙananan 'yan sanda. To, ƙananan 'yan sandan nan ana Najeriya gaba ɗaya duk iri ɗaya ne ka ɗauki nan ma ka oyo ka ɗauka nan oyo ka dawo nan su ɗin ne dai. to sai dai kuma masanin tsaron cikin gida almustapha liman ya ce wannan canji tabbas ka iya yin tasiri. Tasiri shine zai zai ƙara tsaro saboda a lokacin da ka canza 'yan sanda ka canza tunanin masu tattare da miyagun ah, halaye ka canza tunanin barayi ka canza tunanin nafas. Abin jira a gani shine tasiri ko rashin tasirin wannan sabuwar dabara ta shugaban 'yan sandan kasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Daga nan mu zai yara ce a fabolta su ma can sun 'ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a da ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ko sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba jin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban da mutan bangi sai zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya je tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belji allah allah allah haɗa kan mu afirka muso juna, mutuna da jabun na bayan To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ministan kiwon lafiya Dr. Idi Kalla ya ce za su sa kafan wando ɗaya da duk ma'aikacin da aka samu yana karɓar na goro wurin matafiya aikin haji. kafin ya yi masa allurar rigakafi ga abin da ministan ke cewa cikin rahoton haruna mamman bako ɗauki matakai kuma mun sha hankalin likitoci duk wani wanda ya nemi yin wata lalata na farko dan haji ne zaka yi ma lalata kenan akwai sakamako na ubangiji na biyu akwai mu hukuncin wanda za mu yi maka wanda duk an ka kama cikin wani abu wanda ba shi ba za a yi mai hukunci daidai wadda ka'ida ta hodi da ikon Allah mun ɗauki matakai za a kare 'yan haji za a kare dokoki na ƙasa game da in mutum ya zo an ka bashi wannan rasu a yi mai shau shawa wadda ya kamata kuma za mu ƙara kira gare su su yi tsakani da Allah kuma su yi shi ba cikin bambanci ba nan ne duk kowa da kowa ya kamata a ce kowa ɗaya ne duk wuri guda ne za su abinda ake musu fata in sun ta a roƙo mu ƙasa bayan su roƙon mu kansu su roƙon mu musulmi duka gaba ita dai wannan shawar na gudana ne a duk faɗin ƙasar a cikin jihohi guda takwas kuma ana iya cewa 'yan ƙasar sun ji daɗi sosai game da wannan kashedin da ministan kiwon lafiyar ya yi wa ma'aikatan kiwon lafiyar kasar kamar yadda waɗansu 'yan nijar ɗin suka bayyana mini musoma da malam amdani likitoci su yi adalci su kiyaye bisa ga kiran da jagoran na nasu tun daga jiya ko shekaran jiya ka cewa ya dakatar da bisa ga a ci gaba da sha'ani na allurai kenan na fatan su yi adalci su kuma duk wanda ya zo ya kasance kada a yi bambanci kada a nuna sai wane da wane duk wanda ya zo haƙƙi na gare shi a sauke wannan nauyi wanda a yi tsakani da Allah kada a yi wani abubuwa ko a ce sai wani sai wani da talaka da mai kuɗi da wa mai iko da komi a shi a kira na ga waɗannan likitocin namu. na Alhaji Ibrahim mahajjati hije a yi mai shaushawa wadda aka yi ba tare da wadda likitoci ga yi bayan hage ba saboda komi a idan aka tsara shi to a tsaye shi su lillahi kenan kaga dole kuma bayan hage kenan akwai wani abu wanda aka ɓoye daga ciki kuma bai dace ba a yi irin haka nan in ana tahiya ka rai ka kewaya dan ana bada jakka ne ka koma za a baka ladari ne ka ta yi ma bai yi ba amma ka zo inda hukuma ta ce aikata ka yi wannan shine aiki wanda ya dace ga musulmi duk wanda zai na aiki haji ka tsaka hisa bi lillahi kada ka sa abinda ba bisa gaskiya cikin aikin ka haji ba wannan dai ya zo ne saboda irin yanda ake gani a layan tashi da sabkar jiragen sama na jaurin hamani na babban birnin yammai inda waɗansu ke cewa za su sayarwa masu bulaguro takardun shaushawa da ke tabbatar da lafiyar duk wani mutumin da ke cikin niyyar yin balaguro kasashen waje haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kowa ya gidansa. To a gaida haruna mamman bako. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogowa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Nakasa ba kasawa ba. A wannan mako za mu tattauna ne tare da ɗaya daga cikin iyayen ƙungiyar nakasassu ta Najeriya wanda za mu tambaye shi mu ji shin labarin da muka samu na kishin kishin ɗin cewa hukumar ilimin bai ɗaya ta UBEC wato UBEC ta shirya yadda za ta yi da ilimin nakasassu domin a samu ci gaba da kuma ƙarfafa gwiwar iyayen yara wanda musamman suka haifi nakasassu. Za mu fara tattaunawa da 'yan ƙungiyar mu ji yaya wannan labari da muka samu su ma ya je musu kafin mu tattara mu je gaban shi darakta. Shin ka iya gaya wa mutane wane ne kai sannan kuma daga ina ka fito ka tuna musu? Suna Abdullahi Akilu Jigino ɗaya daga cikin shugaban na kasassu da muke da shi a nan ƙasar Najeriya. Mun ji labari ne cewa akwai wani tsari da hukumar bada ilimin bai ɗaya ta UBEC suke so su fito da shi na tallafawa karatu na nakasassu musamman wajen haɗe su a cikin makarantu bai ɗaya da sauransu. Kun samu wani labarin? Eh, mun samu wani labarin saboda ah, gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Dr. Ah, dallo Kagara shine darakta mobilization ya kokarin gaskiya suna kokarin taimaka mana kasa su ba ba wai a ba makaranta ba ne a mm. sa su su wayan ma iyayen na kasa su kai ma'ana yadda za su zaman eh, zaman tikiya da na kasa su su yadda su fito da su a makarantu ba wai su ko su a gidaje ba mm. dan wani in ya sami na kasashe sai ko shi a gida bai su fito ko ya yake ji Allah ba shi kana kasashe ko ko bai ke ba mu sani ba mm. to dole sai a waya mutane kai sannan ka shigo da ɗanka cikin makaranta ka mai da shi mutum yadda kuma Allah bai da shi mutum ɗin nan sannan makarantar ɗaya akwai kuɗi da ware na musamman sa su ƙara ne ah, kuɗi da suke badawa da za su ƙara a mai da shi mm. akwai ba private school bayan ah, makarantar gwamnati ah, a inganta ilimin su musamman goragu kurame da makasi ka san makarantar karatu ba musamman ma makasi da kurame makarantar su na wahala koyarwa da su kaga yanzu an shigo da shi ne da braille machine za a dinga tatin za a dinga koyar ba yaro karatu eh. ko da ba na private school ne ko kuma makarantar gwamnati misali wanda ba masu abin mm. ga ware su eh. dan idan ka ware gurgu da gurgu ko ka ware mai makaho makaho ne kawai ka mm. ware kuma kurma kurma to bai da wani abokan da yake wannan kurama eh. bai da kuma abokan da yake eh, makafi to amma an kada suka yi gurgurma da masu gani da masu ji Mm. masu kafa kaga to kaga ba za ka samu matsala ba wajen wajen hulɗa jama'a da su abin da su suke so su yi kenan. Eh to amma misali kamar wannan abin in suka yi din ku kuma misali ta bangaren ku a kungiyance me kuke son ku yi dan ganin cewa kun taimaka musu wajen ganin wannan kudurin da suka yi mai kyau ya yiwu kuma yana tafiya yadda ya kamata. Kan rijiya ta bada ruwa guga hana. Da ba abin da kake su ne shi aka ce eh, haƙa da cimma ruwa da ba abin da muke bukata kenan a yi mana to mm. yanzu abin da ya rage mu kuma shine ya za mu ja hankalin ƴaƴanmu ƴan uwanmu wanda ba su da lafiya wanda suke neman taimako irin wannan awa musu da kai yana da mahimmanci su su karatu mm. ba bara ba ko wani abu mm. a'a ilmancin karatu shine mahimmi a rayuwanka to kaga abin da muke so ne kaga to yanzu sun dan taimake mu to yanzu za mu dan gushi ne kaɗan kawai saboda abin akwai ban sha'awa da wani abu ko wani abin da mutum ne da ya ban sha'awa a yashi eh, ta gaba tun tana yare ta samu matsala ta tsari wallahi yari yanzu ta gama university ta kanta mascom yariyan abin ban sha'a uban ke ɗaukar ta ni na fashi da kuka ne fashin da kuka da ke shi ne uban ya ɗauke ta haka mm. mm, abin da muke so kenan mm. da daraktan na sama ne babu ne za a hau da guda su hau uban ta ne mahaifi ya ɗauke ta guguwa ta a baya wallahi da fashi da kuka kaga abin da muke kira ke kaga akwai inda za a hau dole za ta gona ta kaga yi yawa to kaga abin da ba saba gani ba mu iyayen mata suke fuskanta to kaga wannan ubanta ne ma mm. ya encourage in ta da makaranta kuma shi goye ta kai ta sama mm-hmm. oh, ya kai ta sama wajen option director mm. kaga abu ban sha'awa ne wallahi haka kware kuwa to kaga mm. da za mu samu iyayen mu wanda su dinga eh, encouraging dan mu irin wannan karfafa gwiwa yara kaga da da mun jadi yawa da mun jadi a rayuwar mu eh to amma yanzu matsalar shine rashin encouraging da muke samu shi ne mu kawo rayuwar mu eh. To yanzu misali mm. ah, akwai kwanaki kungiyar ku tana ta fafutukar akwai wani taro lokacin da kuka suma kuke maganan za a yi a wasu kasashen Afirka ne. Ah, maganar siyasa ce nake son dan bujiro da ita a ciki. Shin haƙaƙku ina ta tsaya ta magana cewa kuna son ku gana kasassu a cikin waɗanda ake damawa da su a siyasance domin me ya zama su suke share kansu hawaye ba sai sun je sun ce dan Allah dan Annabi suna magiya ba. farko dole ne eh, mu fito yadda ake ma ake ba mata a kashi biyar a cikin eh, mai suna a mm. cikin makamai da ake ba da kuma mm. zumunta firish da shi mm. yanzu muna nan muna tuntuɓa dole sai mutunta mawaka da muke da su mm. eh, yan drama eh, za su taimaka mana da mm. malaman addini mm. eh, za su fito kuma da 'yan siyasan da kuma kungiyoyi da muke so su taimaka su taimake mu don muna nan su tuba ne a hankali mu fara yi a kaduna ko kuma fara yi a abuja sannan mu tafi ghana mu yi sannan mu tafi kwatano sannan mu tafi niger to ga ba karamin aiki ne muna bi ne a hankali muna samun masu nuna wakan za su mm. taimaka mana da mm. kuma yan drama za su taimaka su ga mahimmancin na kasasu a cikin al'umma saboda yawanci yanzu yan siyasa ba su gane sai ina neman na Allah shida daga an zuwa ta tara mm. ana mai dan Allah da zarar an yawwa da zarar an ci zaɓe kuma shi kenan sai a buge da baku special special assistant ba ma special advisor ba assistant ne za a baka shi ma shawara ce aka ce ya bayar ba wani mukamin sai ya yi kaza wani shawara ce yawa jeka da aika ne ba da mm. bai da wani sai a gwamnati to ga da babu tuki ba mm, to dole mu fito da yawa ba fito mu na jama'a cewa Qur'an na kasar fa ba da kasashe bane mm. ba su da kasa ba da kafarta da idanta da kunnanta yawa da kafarta kowa da san kuma tana idan ta tana ji haka to har yanzu ma nan muna kokari ma muna nan muna kokari sai abu ne a hankali kai ka muka sami bukata ba na kai daga ba saboda muka ce za mu yi yanzu kowa ya kudin shi har yan siyasa na ba da jiki da kudi mm. amma kafa da zai a zabe to sai mu fito da shi wani abu to kaga yan siyasa za su yi ba dan ana ba dan sa mu kora mm. mu to wani ya eh wani ya kira ni a shirin nan daga irin ba wai a cikin shiri ba irin bayan fage yake ce min shin wannan shiri da muke na na kasa ba kasawa ba suna ganin fa cewa yana dan kana kaɗan ta cewa abin da ba shi ma sai ka ga muna ta tattago shi me ra'ayinku akan shirin na kasa ba kasa ba to mu dai ah, alhamdulillahi wallahi wallahi mun gode ma Allah mun gode ma BOA saboda shirin kasa ba kasa ba ta san ta fito da su a duniya ba wai a nan Najeriya bane hmm. a duniya fito da shi kuma duk wanda kake tsammanin zai ji wani shirin wallahi zai ji wani shirin hmm. kuma duk wanda kake tsammanin da zai taimaka da taimakawa har in ji wani shirin hmm. saboda an tabbatar an fito da kasassu abinda aka yi ba ta kenan an taimaka mata a yan jiri suka taimaka mata suka to a yanzu to kuma ga wannan eh, na kasan ba kasa ba ta taimaka ba kasa su mu ba mu da uwa da uba da tausi dan jarida a kasar nan saboda dan jarida shine uba mu shine uwa mu shine gata mu a duniya saboda dan jarida na fito da mu ake sanin waye da kasashe kuma wani rawa da kasashe taka a cikin al'umma in babu ku wallahi ba ba san da musan kawo ba saboda mun fi da korafi dole a saurare mu ake gani hmm. ake ashe gurgu na da amfani makaho na da amfani hmm. kurbana da amfani a duniya kaga da iyaye ba su inda ba mu da amfani iyaye eh, ba hmm. da da ba yanzu iyaye sun fito yau sun san muna da amfani to ya aka aka yi mana amfani rediyo nan rediyo ta fitar da cewa muna da amfani wanda har yau makawo zai kanta labarai hmm. gurguwa su kanta labarai a duniya akwai ba ta da aiki a bbc hmm. gurguwa ne haka to ga irin mu da kun taimaka wallahi wanda mai ce muku sai dai godiya da kuma kai da kake president da kuma shugaban ah, shashin Hausa na biyo a na Boss of America Allah mm. kama muku alheri Allah biya muku bukatun ku alheri da ba duk abin da aka yi da alheri mm. to sai ka samu irin wanda aka saka eh, wanda kuma na shi na kira ga jama'a kas kuskura mm. dan because idan Allah ne baka da gurgubar ba ka san akwai matsala ba amma Allah da baka da gurgubar san dole ka taimaka musu to muna godiya da taimaka da kuke dari bisa kuma Allah saka muku Allah biya muku bukatun da alheri to madalla Abdullahi Jigunu muna godiya in Allah ya so ya yarda za mu lalibe shi daraktan hukumar ta ilimin bai ɗayan ta ubek mu ji shin wani tanadi da wani tanadi ne da yake akwai sannan kuma yanzu wani sabon abu suke son su gabatar a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Levis Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta To a gaida Usman da tawagarsa yanzu kuma ga Baba Ya kuma Makeri bai je da nisa ba zai kawo mana labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Baba, bismillah. zan fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi sharhi kan babban labari da ya mamaye ghana na ce ce ku ce da ya barke tsakanin shugabannin hukumar zaben kasar inda jaridar ta ce kai ya rabu a majalisar dokoki a lokacin da shugaban hukumar zaɓe charlotte osei ta bayyana a gaban majalisar don amsa tambayoyi game da wasu kuɗaɗe da hukumar ta karbi a hannun 'yan jarida kafin ta basu daman ɗaukar labarai a zaɓen a zaɓen bara idan wani ya batar da katin zaɓensa kafin ta yi masa sabo jaridar daily graphic ta ce yayin da marasa rinjaye ƙarƙashin jagoransu haruna idrisu suka gamsu da amsoshin shugaban hukumar zaben su kuwa masu rinjayi sun ce amsoshin nata ba su gamsar ba a wani bangaren jaridar telegraphic jaridar ta ce rikici da ya barke tsakanin shugabannin hukumar zaɓe ba zai taimaka wa tsarin demokaradiyyar ƙasar ghana ba kuma zai sa mutane su rika shakku a kan adalcin hukumar wanda hakan ka iya yin mummunar tasiri ga zaɓuka masu zuwa nan gaba in ji wata ƙungiya mai zaman kanta da ke kula da harkokin zaɓe a nahiyar afirka da ake kira pen plus bites wannan kungiyar ta kira ga shugaban hukumar zaɓe charlotte osai da mataimakanta su biyu da suka hada da georgina opoku amankwa da amadu sule da su yi murabus kan wannan aiki saboda tonan tsilili ta yi ma junansu a cikin wannan lokaci ba zai taimaka ma hukumar ba to madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na maryar Amerika mai magana Bashir Kwamfuta daga nan karamar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya. Hakika na so na ba da ra'ayina dangane da ziyarar da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya da kuma wasu shugabanni hamma da gwamnonin jam'iyyar adawa suka kai wa shugaban kasa General Muhammadu Buhari a Pakistan. mu talakawan najeriya alhamdulillah wannan abu ya yi mana farin ciki assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi mu gyara ko a gyara mu na buɗe wannan ra'ayi na yin wannan kalma dangane da yadda mu maza magidanta muka sauwa matan mu ragama wanda in an yi rasuwa kafin a ɗauki gawar a kai a binne sai ta biyan zai taru sun je jana'iza lokacin da muka dawo daga makabarta muna kokarin addu'a da wanda suka dan zauna a kofar kuma a lokacin keta mu su dawo su yafi su gidajen gidajensu to hakika ko dai mu gyara ko a gyara mu ko Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulshir Jola Musa Gwarabawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina so amfani da wannan dama da kira ga gwamnatin jihar Sokoto da hukumar da ke kula da aikin gona ta jihar sokoto to don allah su fito da yin feshi ga gonaki domin a gaskiya musamman mu a karamar hukumokin gwarba da wasu kana hukumomi cikin jihar sokoto wallahi yanzu aka tsuntsaye yana addaba al'umma a manoman karamar hukumokin gwarbawa da kuma yanayin lela da kwari da wasu kana hukumomi muna kira gwamnatin sokoto da kuma da ke kula da aikin gona da dan Allah da yi mana hishen tsuntsaye da yi gashe mana wannan su. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. amurka ta sanar jiya laraba wasu sababbin takunkumai akan wasu mutane goma sha uku masu alaƙa da gwamnatin venezuela da kuma kamfanin man na ƙasar a ƙoƙari da ake na hana wato shugaba nicolas maduro aiwatar da shirin nan mai tattare da ƙalubale na sake kundin tsarin mulkin ƙasar gwamnatin shugaba trump ta ce ɗaiɗaikun mutane da aka auna a wannan takunkumin sun haɗa ne da manyan jami'an gwamnati na yanzu da na da masu alaƙa da gwamnatin maduro ciki har da manyan ministoci guda biyu da daraktan hukumar zaɓe da mataimakin shugaba mai kula da kuɗi da kuma na kamfanin mai na ƙasan da shugaban soja da kuma na 'yan sanda da sauransu a wata sanarwa da ke tare da wannan batun na takunkumin sakataren bitalmali steven mucin ya faɗa cewar akwai yiwuwar ƙarin wasu takunkumai bayan zaɓe da maduro ya shirya na ranar da za a guda a ranar lahadi ya ce duk wanda aka zaɓe shi zuwa majalisa ya sanda cewar ya ba da gudunma wurin rusa tsarin demokaradiyya da hukumomin venezuela to madalla yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa ahmad dinkowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jummai ali ku lafiya ko mu kwana lafiya